يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك حدوى عن المسلاتين أبو هريرة رضي الله عنه أنا سبقته برنشيه inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai albarka yau guda maraicin lahadi 16 ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya dace da nawa kenan 12 go 11 ga watan june na shekara ta 2017 sai ku yi haƙuri jiya na zure ma ruwan sanyi sosai don haka sai a hankali allah ya ba mu lafiya ولكل أمة جعلنا من سكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah Allah yace kowace al'umma mun sanya mata manasik mansak ibada wadda take banta da ita al-nusuk anan yana nufin abin yanka yanka yana cikin ibada wadda ake neman kusanci zuwa ga Allah da ita shi yasa ta'ala yake cewa قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين biyan kana daga cikin ibadun da aka nemi al'ummomi su bauta ma Allah da ita haka yana daga cikin shirka kai yanka da sunan wani Allah ko da wata manufa ba ta ibada ba ba ta cin nama ba babu laifi ka yanka rago gidan a ci nama ba don wata ibada shi ma ibada ne babu laifi ka yanka saboda neman yardar Allah aka kawai ka kama tumaki ka yanke saboda neman yardar Allah ka raba nama mutane su amma akwai lokuta na musamman da shari'a ta zo da cewa a yankan kamar layya lokacin ne kuma ake yin hadaya sannan kuma ana yin fidiya sannan idan aka maka haifuwa shi ma shari'a ta yi umarni a yanka wannan yankan ma musu habi ba ne wajibi ne sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙun li kulli mauludin ala walidihi an ya'uqqa anhu yawma sabi'ihi wa yahlika ra'sahu wa yusammihi alhaƙi ne na jinjiri a kan ka kai da kayafe shi ranar da ya cika kwana bakwai kai masa abu a masa yanka kai masa aski ka ba shi suna ana iya yin sa suna kafin ranar bakwai amma idan bakwai ta cika to ya zama tilas a ayyana sunan a ranar daga da aka haifu ana iya sa suna Allah ce wani kullum matin ja'alna man sakan li yadhkuru kowace al'umma mun sanya mata ibada wadda za ta tsayar da ambatun Allah da ita alama razaqahum min bahimatil an'am bisa ga abinda Allah ya azarta su na dabbobin ni'ima daka in za ku yanka ku ambaci sunan Allah shi yasa malamai da dama suka tafi akan cewa idan baka kira sunan Allah ga dabba ba in ka yanka ba a ci al'imam abu hanifa ya ce a za a ce amma dai kayi laifi kenan duk dabbar da aka yanka da wani suna ba na Allah ba automatically ta zama mai ta zama mushe baya halarta a ciki wannan yasa ba a yadda mu ci yanke yankin kafirai ba sai fa ahlul kitab saboda su sun yadda da Allah ma'ana sa ran su kira sunan Allah wurin yankan saka ce to ko su banda abinda suka yanka da wata manufa banda abinda suka yanka don wani buki na addini wanda suka kago na bid'a wannan ba a ci saboda idan kirista ya yanka dabba sai yanka kaji misali aka yi masa farfesu a matsayinka da makauci ai kuma kana iya ci amma banda in suna bikin kirsimeti ba a ci saboda a ran nan rana ce ta shirka a wurinsu Ba haka akwai yiwuwar su shirka wurin yankan shi ku duk abin da aka yi shirka wurin yankan Allah bai yadda a ci shi ya zama mushi kenan kiran sunan Allah wurin yanka rukuni ne na yankan dole ne idan ba a yi ba dabba ba ta yanku a musulunci ba to wannan yasa wa'anda ba musulmi ba idan suna son musulmi su ci naman sassu ba musulmi ya yanka don a huta a ƙasashen turawa in za a zo da naman kaji ƙasashen laraba sai a rubuta zubiha ala tsariƙatul islami, daga china ne fa ko wata ƙasa daga cikin ƙasashe amma sai a ce an yanka shi bisa hanyar musulunci sai ga kyautar mun kama kifi an rubuta mishi zabiha ala islami islamiyya wallahi ruda harkar rede wayo ce kawai sadaka musulmi in za ku ci ku tabbatar da ina ne aka yanka kuma ya aka yanka musulmi ne suka yanka ko ba haka fa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku wanda kuke bauta ba guda ɗaya ne da haka kar ku kira sunan kowa a wurin yanka ba shi duk bokan da ya ce a kawo farar tunkiya ko farar akuya a yanka ma doguwa wannan farar akuya ko an yanka ta ta zama bushe ba a ci hmm? ba a ci duk abin da aka yanka ba da sunan Allah wa bashirin mu falahu aslimu falahu aslimu to shi ne ubangijin ku ku miƙa wuya gare shi ku bi umarnin bashirin abashirul a yi bushara ga masu natsuwa masu kankan da kai zuwa ga Allah wanda yana nuna mana cewa yanka addini bai dauke shi da sassauci kuma yana da cikin babobi na tauhidi a yanka da sunan Allah ba a yanka da sunan kowa in ba Allah bashirin mukhbitin kai bushara da alkhairai na duniya da lahira ga masu kankan da kai ga Allah sai Allah ya ba su sifofi guda hudu alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wayanda idan aka gaya musu sunan Allah sai zukatansu su rauraya sai su ji tsoro su girmama Allah su fasa yin abin da suka yi niyya na laifi aka da zarar ya ta san mai abin da bai dace ba kace wani aji tsoron Allah sai ka jikin sa yana bari hankalinsa ya tashi sai ya bar wannan abin saboda girman Allah wasabirina alama asabahum alama su ta biyu su masu haƙuri ne ga duk abin da ya cin masu na musiba ko abin da ya cin masu na wahala ko abin da ya cin masu na cuta suna haƙuri don neman yardar Allah Walmukimis muqimis sala sifa ta uku ita ce suna tsayar da zakka suna tsayar da sallah A nan suna tsayarwa ba suna yi ba iqamatuha mustaqimatan kamilatan bi ada'il wajibi wal mustahab wa tahqiq al ubudiyyah al zahirah wal batinah tsayar da sallah shine kai ta kan lokaci kai ta inda aka ce kai ta kada kana namiji a shige gida daga kai sai matarka ku biyu kadai ke sallah kai ta masallaci ka yi ta cikin lokaci ka yi ta cikin nasuwa ka tsaye da ruku'inta da sujudarta da addu'arta da ƙira'arta kar ka yi sallar ƙoton kurciya in ka yi haka ba ka tsaye da sallah ba ka dai yi sallah kuma Allah a cikin alkurani bai ce a yi sallah ba ce a tsayar da sallah abin ma razaqnahum yunfiqun sifar su ta hudu ita ce suna bayarwa suna sadaka ta wajibi da ta mustahabbi daga cikin abin da muka azurta su da ka duk abin da ka gani a hannunka arzikin na Allah ne ka bawa Allah Allah zai rufin biya maka albudna ja'alnaha والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين walbudda ja'alnaha lakum min sha'irillah Allah ya ce dabbobi na hadaya raƙuma da da shanu sune albudun albadana wato babbar dabba wadda ake yankanta saboda Allah ja'alnaha lakum min sha'irillah mun sanya muku su daga cikin alamomin ubangiji sauraka su ma abin girmamawa lakum kuna da alkhairi a cikin kiyonsu saboda haka sadaka ce ka yi kiyon dabbar da za ka yi hadaya da ita ko dabbar da za ka yi layya da ita ka inganta kiyonta har ta zamo ta yi mai ta girma ta yi ban sha'awa a azamu hawa asmanu ta zamo duk wanda ya ganta yana sha'awar a wannan lokaci ka samu lada اذكروا اسم الله عليها صواب ku kira sunan Allah wurin yankansu ko wurin sukarsu sawa suna tsaye bisa kafa sawa wato suna tsaye amma ba akan kafa hudu ba akan kafa uku raƙumi idan za a soke shi yana tsaye ake sukarsa amma sai an daure an dauki guda an daure uku suna tsaye to nan fa shi mai sukar zai sheko da gudu sai ya duba daidai wuyarsa sai ce bismillah Allahu idan ya ji zafi zai so ya gudu amma kafa guda da ɗari da haka sai ya durkushe a wannan lokaci ne shi kuma mai fawa zai zo ya fara nasa aiki sai Allah ya ce fa idza wajabat junubuha idan sassan su suka fadi suka aka fede aka gyaggyara, aka cire fata aka gyara nama fakulu min hato ku ci daga cikinsu wa aqimul qani'a wal mu'tar ku ciyar da alqani shine mabukaci amma wanda baya tambaya al faqir alladhi la yas'al taqannu'an wa ta'affufan baya da amma baya iya tambaya shine Allah ta'ala ya faɗa cikin mutanen makka yace ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilha alama su ita ce suna cikin bukata ma ba su iya tambaya abu huraira yana cikin su yana masallaci yunwa ta kai masa ko'ina duk da nafila yana son yayi baya iyawa sai ya ji motsin wani ya fita daga masallaci zai na gida sai ya sassa ya sassa ya bi shi sai ya ga ya kai kusa da kofar gidansa sai ce malawa ne sai ya tsaya ce to Allah akwai tambaye da nake so in yi maka to Allah shi lokaci kaza da kaji wani mutum ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza shi wai menene yace masa shi ba ba ba an sa yake so ba so yake a kula da shi a taimaka masa a bashi abinci amma baya iya bude baki ya ce amin bai iya shine alqani wal mu'tar alqani shine wanda fihi qunur wa kana'a yana da koshin zuci bai tambaya al-mu'tar shine wanda yana tambayar amma bisa ga hujja bisa ga akwai bukata ko don kansa ko don marayun da yake dauke da su ko don sulhun da ya daidaita tsakanin jama'a na yaki ko don wata bukata ta addini zai tambaya amma ba don wato ainihin kawai ya tara ya yi arziki ba musamman su bara iri-iri ne akwai mai bara don ya samu abin da ya ci akwai mai bara don ya yi ya tara ya yi alfahari wannan almu'tar shi ne wanda zai roƙa amma bisa ga tsananin bukata idan kun yanka ku yamma waɗancan ku yamma waɗannan Kulalubin lalubi mabukata waɗanda akwai su amma ba su bayyana kansu haka daidai ne Allah ya maka hali ko galayya ko ba galayya ba idan kana bibiyar gidan ina ne gidan wani da wani su wane ne mabukata sai ka kira su asirce kai musu alheri ko ka aika musu zalika na halakum kamar haka ne muka sauwake muku su muka hore muku su in ba don horewar ubangiji ba wasu dabbobin babu iyawa da sai Allah ta'ala ya cire masu abinda ya sanya ga namun daji kaga ai ko kida maka ganga ke baka kama zaki kace zaka yi laye da shi ko kana iya ta ne kai girman sa ba da kai girman rakumi ba to me ya bambanta su wadancan Allah ya samu su anafa ya samu su izza ya samu su ji da kai suna jin yadda kake mai rai su ba suna da rai waka yadda za ka kai musu farmaki su ba suna aika maka farmaki amma waɗanda sai Allah ce ya musu wani saboda ya hore maka su dunku amfani da su la'allakum tashkurun Allah ya hore maka su domin ku gode masa Ko kada ka ɗauka cewa idan ka yi yanka Allah ke da buƙatar rama na alaikum salam ban ji ba eh eh malam ba na jin kafa eh wa kaga yayi haka yaushe eh to ban hana ba amma ba kan su masu raƙuma sun san yadda ake masa ai idan an yanka babu liki ana iya ci ana iya ci <clears throat> eh wato raƙumin sai rashin lafiya shi bai san soke ake ba sai yanke ai sukar ita ce sauki dan danne raƙumi an sai ba kame aiki ne to ya gari eh oh wato rabin gawa ce rabin mushe ne ko wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu kada ka dauka cewa Allah na da bukatar naman ko jini a lan yalala Allah luhumha wala dima'uha da naman da jinin duk ba su kai ga ubangiji walakin yanaluhu taqwa min ikhlasin da kuke da shi kyakkyawar niyyar da kuke da ita sadaukarwa da kuka kuka cire kudin ku kuka sai dabbar ko kuka ɗauki dabbar kuna son ta kuka yanka ta saboda neman yadda Allah wannan shine abin da Allah yake bukata gare ku kadalika sakharaha lakum kamar haka ne Allah ya hore maku su litukabbirullaha ala ma hadakum don ku girmama Allah bisa ga shiriyar da ya maku wa bashiril muhsinin kai bushara ga masu kyautatawa masu bauta ma Allah kamar suna ganin sa inna Allah yudafi inna Allah yudafi الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور من آية تاسوكا a lokacin da musulmi a makka suka fara yawa kusa bayan an yi hijira akwai musulmi yan kalilan da aka bari albustan a fina minar rijali wal nisa'i akwai maza akwai mata akwai yara wanda ba su iya yin hijira dole sai aka bar su ba irin sulu da tasko wanda ba su gani ba a mata a hankali sai suka fara yawa zaman su sai zama alheri su suna yaka da awa to da suka fara yawa sai suka ce a a nemi masu izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko su fara tare mutane su ma suna murƙushe su yadda ake musu duk da su ma yanzu suna da yawa kun ga lokacin ba riga aka yi izinin yin jihadi sai Allah ya ce ku yi haƙuri inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shi ke kariyar waɗanda suka imani shi ke ba su kariya haka duk abin da yake muku yi haƙuri Allah yana gani inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafir Allah baya son kowani mai yawan yaudara mai yawan kafirci idan kuka tare kuka buge kun yaudara yadda suke muku haka za ku yi ba a yi dada kan zaka sai dai yadda Allah yake wa in ma takhafanna min qawmin khiyanatan fabid ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin in kuna jin tsoron yaudara alhalin kun yarjejeniya ku ce musu kun kwanta yarjejeniya kowa ya gaba cikin shirya ke zai kaga anan Allah ta'ala ce inna Allah la yuhibbu kulla khawanin mai yawan yaudara kafurin mai yawan kafirci malamai sun ce nafyul mubalaghati fil fi'li la yastalzimu nafya asli al fi'l نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي الأصل في الفعل حكم أصل الفعل إنك خالد هو فلان من الناس ليس شديد التكبر ba mai tsananin girman kai bane me nake so in ce yana ɗan da girman ka amma ba mai tsanani ba wato idan aka zo da mubalaga ta fi'ili sai aka kore ta kamar da la yuhibbu kulla, khawanin duk wani mai yawan yaudara Allah baya son to ga asali wannan bai nuna shi asalin wato fi'ilin an kore shi in an ce Allah bai sun masu yawan yaudara masu yawan kafirci to ga asali balarabe na iya fahimtar cewa yana babu laihi in suna ɗaya yaudara kaɗan ko kafirci ɗan kaɗan za ka waɗannan sai Allah ta'ala ya tabbatar da ba haka suke ba akwai dalili na siyaƙi da kawaka a wannan aya sai cewa in ma ta kafan da min ƙaumin khiyanatan fa bin ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbu al-kha'ini duk mai yaudara Allah ba ya sa game da kafirai kuma sai cewa atiyu Allah واطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين duk mai kafirci Allah ba yasa ga kun kike ne al malamai suka ce wannan ayar kamar shimfiɗa ce Allah yayi da nuna cewa nan gaba kaɗan zai ba da dama musulmi su kare kansu da farko an ce su kame hannunsu yanzu sun fara neman izinin yaƙi sai aka ce ku yi haƙuri na Allah ya dafi wannan annabi na amin Allah yana son ku yana kare ku zaka nan gaba kaɗan zai hana a taɓa ku ta yaya tayar ya ce in an taɓa ku kurama amma dai har zuwa nan ba a ba da izinin sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da izinin daga baya ya ce uzinin lillazina yuqatalu أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذي لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله ne alladhina in fil ardi aqamu salata wa atu zakata aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur waɗannan ayoyin su ne ayoyi na farko da suka fara sauka kai tsaye bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba da izini a yaƙi tunda lokacin da ana makka ba a yi da yaƙin idan aka yaƙi kundin balat an sai da rai za a iya murkushe musulunci tun bai kai ko'ina sai Allah ta bari sai da aka yi hijira aka samu wata arziyya wani wurin zama aka samu wata capital wata hidda-kwata ta al'umma wadda za a iya zuwa a yaki a dawo a kwanta a huta makagan ana cikin makka aka tona yaki ya zama yakin sunkuru na sa duka loke za ka kai hari ka dawo kai ma kana bacci a dawo a koma kai ma hari sai uzina lillazina yuqatalu an yi izini ga waɗanda ake yakar su bi annahum zulm bawa nan bawul istidlal ce ai li annahum zulim amma su izini saboda an zalunce su wa anna allaha ala nasrihim laqadir kuma hakika ubangiji mai cikakken iko ne ya taimake su zaka ganin suna yan kaɗan ba su da yawa ganin ba su da wadatar makami ko ba su saba da yaki ba su iya ba ba su da ba su da wa inna ika Allah mai cikakken iko ne ya taimake su kuma zai taimake su zai guda ka tun daga yakin farko na badar da zai alladina ukhriju min diyarihim wadanda aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi haqqin babu wani dalili babu gaira babu sabab illa an yakunu rabbuna Allah laifin su kawai don sun yi istiqama ga tauhidi sun ce ubangiji mu shine Allah don dai sun ce ba su motar gumaka ba su taɓa kowa ba ba su ci mutuncin kowa ba ba su saci dukiyar kowa ba amma saboda kawai sun ce a bar bautar gumaka a koma ga tauhidi a bauta ma Allah shi kadai sai ya zama laifin da ya sa ukhriju min diyar an fidda su an kore su da gida malamai suka ce nisbatul fi'l al mawjud min al mulji al mukrih ko min al-mulji al-mukrah ila alladhi alja'ahu wa akraha qa'ida ce ilmiya nisbatu al-fi'l al-mawjud min al-mukrah al-mulja ila man aljahahu wa akraha aikin da zaka yi akan tilastawa wanda ya tilasta ka shike da laifin kulli aikin laifi ne kun fahimta mutum ne ba ya shan giya sai aka zo aka tsare shi aka tilasta shi aka kara masa bindiga aka ce ka sha ko mu kashe ka sai ya sha giya a hakika ne waye mai zunubin shan giyar wanda ya tilasta shi ina muka samu wannan cewa ukhriju an fitar da su ai su suka fitar da kansu ba wanda ya ce ku fita amma an matsa masu ne tura ta kai bango dole dole ne su fita amma ba wanda ya ce su fita din ko an kore su amma an masu kora da hali wanda ya fi kora da kara kamar da Allah ta'ala yake ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru kuma ku da ba su fishe shi ba domin su da ya fitan ma ba su jira ba bin shi suka yi su dawo da su don a masa hukunci amma kuma waye tilasta shi fita su saboda haka da fiqihun musulunci idan aka tilasta mutum ya yi aiki to an ɗauke masa laifin wani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha afa an ummati al khata'a wan nisyan wa masukruhu alayhi Allah ya ɗauke ma al'umma ta abu uku abinda suka yi kuskure da abinda suka yi mantuwa da wanda aka tilasta su amma ya kamata ka fahimci menene tilastawa wani haka kawai yana jin nauyin mahaifinsa sai ce wallahi sai ka haske gemu sai ce ya zai ba na ya tilasta ne ba wannan kira ake kira tilastawa ba kun san ma'anar tilastawa bari ba ku misali guda ɗaya wanda zai sa ku gane menene tilastawa kai ne kai rantsuwa ba ka shiga gidan dambe ka ce billahi la ilaha illa kai rantsuwa ka sha billahi la ba ka shiga sai aka samu su karti guda uku suka ɗauki ka suka wurga ka ciki kai ne ka shiga ta kai ko ka fara ba za ka yi don ma haka wani zabgegen ƙato ce ka shiga na ce ba sai ka ce to sai ka fada ka ce ai tilasta ne aka yi ba shi ne tilasta ba su iyaye da shugabanni da duk wani magabaci ne musu ɗa'a ne cikin ɗa'a. Allah idan suka ce a yi sabon Allah ba a yi ba maganar tilastawa ba amma kamar ƙaramin yaro wanda ana iya dukansa ana iya fita yin maga hankalinsa yana iya ta hanci da kusa amma kai babba da iya, iyaka ai fushi da kai sai ka ce baba yi hakuri wannan abin da Allah ya yarda da zai to da yawa ana amfani da haihuwa a sa ƴaƴayen sabon Allah sai kaga mutum da matarsa da ƴaƴansa amma a tilasta shi saba ma Allah game da ita matar kashe kanka ce a tilasta shi saba ma Allah game da matar ta sai ce ta iyaye na ne ba yadda zai haƙƙin su daban na iyalinka daban na ƴaƴanka daban kuma Allah bai yarda wani ya shiga cikin haƙƙin wani ba da aka a girmama su gwargwadon inda suka yadda a girmama Allah amma da sun fita daga yarda Allah to shi kenan sai a kyade su ko sun yi fushi wannan fushin baya tasiri ko da ci ai tsoro nake ta ɗaya ne albarka idan ba hannun ku idan ka saba mata inda bai kamata ka saba ba Allah da kansa ne zai ɗebe maka albarka amma idan kuma ita ce sai ka saba ma Allah kuma ka biye mata to nan ne ɗiba albarka zai allazina ukhriju min diyarihim Allah ya ce waɗannan da aka kore su daga gidajensu da gaira haƙƙin babu wani dalili illa an yaqulu rabbuna Allah sai dun sun ce Allah shine ubangijin mu walaula dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'd ba domin da Allah yake tunkuɗe wasu da wasu ba ba domin da Allah yasa ake yin jihadi ba lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkar fi asma'illahi a domin a haka ba da an rosa sawame su ne gidajen bautar ruhbanawa wa biya'un da gidajen bautar kiristoci toci-toci wa salawatun da gidajen bautar yahudawa wa masajidu da gidajen bautar Allah na musulmi masallatai kenan yuzkar fi hasbullahi kathira wanda ana abbatun Allah da yawa ce kaga ashe don yin jihadi ne ya sa addini zai kafu ya hana a taɓa wuraren ibada in babu jihadi wuraren ibada ba su da alfarma wannan ayar kamar da imamul qurtubi ya ce ta tabbatar da alfarma wuraren ibada ko da ba na musulmi ba ne shi sa in kun ci gari ba ku rosu coci ba ku kashe malamai masu ibada a wuraren ibada ba ku taɓa su ka duk wanda ba bai dau baka ne ba ba ruwan kai shi zaka in an zo ya kargari aka ga manomi da sungumi zai na bizne kana su san bizne ko aka gashi da kalme zai je noma ana taba shi ba a taɓa shi mata ba a taɓa su yara ba a taɓa su marasa lafiya ba a taɓa su to kaga duk da wadda ta zo tana jefa ban asibiti ta jefa ban jami'a ta je babban makaranta ta je babban masallaci wannan ba da awaki ta alkur'ani rayukan mutane suna da alfarmar da ba a yadda a taɓa su ba sai lokacin da suke yakar addini a wannan lokaci to an yadda a yake su da haka duk wanda ya kame hannunsa bai taɓa addini ba to addini bai baka izinin ke taɓa shi wala yansurun Allah man yansur hakika Allah na shirin taimakon mai taimakon sa wannan aya babba ce ya kamata kowanne mai rubuta ta wani wuri inda yake gani kullum yana tuna wala yansurun Allah man yansur duk mai taimakon Allah Allah ne taimake shi kai baka ga Allah ba ko ka gan shi to ta yaya zaka taimake shi ta hanya biyu ne ka taimaki addininsa ta kowace hanya da kake iyawa sannan ka taimaki bayansa masu bukatar taimako Allah ta'ala yana cewa yana cin bawansa marittu fa lam ta'udni sai kaifa hudu kawai anta rabbul alami. Allah ya ce ma bawa na yi ciwo ba ka zo ka duba ni ba a a a a ubangiji kai ne na yi ciwo har in duba ka wane ni sai ce to ai dan uwanka bawa na Ya yi ciwo ka je ka duba shi ba ai da ka je duba shi da ka tarar da ni a gurin sa ka akwai abubuwan da Allah ta'ala ya ce a yi ma bayansa in kai to kai masa sai ce ma idan an bayar rance ne aka shi da wanda ne yahudawa la'anannu suka ce ai Allah talaka ne inna Allah faqirun wa nahnu aghniya قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير من suka ce ashe Allah ba talaka ne rance yake ne ba a bashi mu ke da abin to waye ba ku abin Allah da ce ku ba da rance bai ce ku kai masallaci ku aje ya turu igiya ta dauka ta yi sama ta kai masa ko haka yace ai ce ku raba mu yan uwan ku babu ashe rahama ce a gare ku zaka a lokacin da kake mawadaci ana umarninka ka ba wa talaka don me la'annar duniya duwal domin duniya juyi ce wata rana ta yi a dawo kai ne talaka kai kuma sai Allah ce mawadata su baka kaga shi don maslahar ka aka ce a yi, kuma idan ka bayar sai Allah ya cire kyashin talakawa daga kanka in kana basu suna son ka in kana basu suna taimakon ka in kana ba su suna tausayinka in ba ka ba su suna kyashinka suna jan haushinka sai Allah ya ɗauke maka wannan matsalar ta hanyar umarninka da cewa kai sadaka inna Allah la qawiyyul aziz hakika Allah mai karfi ne mai buwaya ba a iyawa da shi allazina in makkannahum fil ard Allah yana taimakon masu taimakon sa ne waɗanda idan muka ba su iko a cikin ƙasa muka ba su dama suka samu mulki suka ɗaukaka a ƙamus salata wa atawus zakata wa amaru bil ma'aruf wa nahaw anil munkar abu hudu suke mai da hankali da shi ko kuma ka mai da su uku a ƙamus salat za su yi tsaye su tabbatar da an tsayar da sallah wa atawus zakata za su tabbatar da an diga zakka an bayar wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar za su tabbatar da wa'azi yana gudana ana faɗin abin da Allah ya ce ana umarni da alkhairi ana hana waɗannan abubuwa guda uku duk lokacin da mutane suka tsayu da gaskiya Allah zai jarabce su da ba su mulki don su yi su sannan wanda Allah ta'ala ya bashi mulki waɗanda abuwa uku su ne manya-manyan tambayoyin da zai yi masa da an baka mai anguwa ko lumin kasuwa ko ciyaman na ma'aikata ko na ƙungiya ko gwamna na jiha ko kowane irin mukami inda abuwa uku su ake so ka tabbatar da kayan musu shimfiɗa ta gani sai da amur lokacin da ya karɓi mulki bayan cikawar sai dai abubakar sakila ya rubuta ya ce aika ko ina ala inda a hamma umurikum indi as-sala wani su kwamishina ya sa a rubuta kowane department da ma'aikatarsa ya ce lokacin sallar a azahar karfe ɗaya da fata ba na so kowane ma'aikaci ya tsaya da hujjar kowane irin aiki ɗaya da fata ya zo masallaci mai sallah shi kuma irin wannan kwamishina da ya ga karfe 1 da minti goma to ya shiga ban daki ya alwala ɗaya da kwata ladan na ɗaga kiran sallah kwamishina na bakin ƙofa a tarar da shi sahun gaba ko ya ba da sallah ko limai ya shiga gaba ya ba da in aka yi sallah ya tashi ya waiga ya duba suwa ne ne ba su zuwa masallaci gobe ka zo da fayil ɗinka sai ce al'amarinka bai dame mu kamar da al'amarin Allah bai dame ka ba domin babu ganin ka masallaci ga lokacin da ya riman bakura ya yi gwamna 1999 ya ce addini ya sa gaba ya ce mutane su bar gemu don allah gemu don aka bari a zambara ya ce ya soke aikin gwamnati ranar juma'a kowa ya je a yi wazi allah kaɗai sai aka wanda bai saba da zuwa wa'azi ba amma dalilin yau gwamnati ce ta ce a yi wa'azi yake zuwa wannan dandali kuma wannan sunnar har yanzu tana da ana wa'azi da juma'a juma'a sannan ya yi tsaye ya ce kowane masallaci a cikin jiha a yi masa rajista aka yi rajista aka san wane ne liman wane ne na'ibi wane ne ladan sai ɗan sanya musu alawus saboda su ji cewa suna tare da gwamnati su kuma sai ya samu su doka dole ne ku zo a koya muku kiran sallah da ba da jan sallah to ya zai yi haka ta tabbata sai ya bude hukumar tajwidi ya bude hukumar karatun qur'ani ya bude hukumar masallatai shi farkon wanda ya ma'aikatan lamurra addini wadda ƙarƙashin ma'aikatan? ma'aikacin ne daban-daban ne don haka dubai ban limamai sun ɗauki horaswa ta yadda ake limanci Ladannai sun koyar da ake kiran sallah limamai sun koyar da ake shirya hudu ba saboda mi saboda gwamnati ita ce take sun a tsayar da sallah kuma aka sa lokaci na bai ɗaya na jiha a zato na har yanzu najeriya zamfara kaɗai ke da lokacin sallah na bai ɗaya ko akwai su jihohi ban sani ba ba sani ba sakwata tun daga karfe 1 da minti 1 an fara kiran sallah har biyu da kwata wani na gama wani ha wani na gama wani ha la'asar ce ba a cika bambanci da yawa amma akwai wani lokaci da na yi jinyar mahaifina a specialist hospital wajen karfe biyar nake jin kiran sallah wani masallaci kullum har yanzu na so in bincika wannan maganar ta shekara goma sha biyar domin rasuwar mahaifi na shekara goma sha uku masa addu'a Allah ya gafarta masa da naku iyaye hmm? haramin marayi ban daɗe da marayi to wanda masallaci ya kamata a kula a ce karfe biyar ake kiran sallar la'asar bayan kowa ya san hudu saura minti biyar la'asar ta shiga haka ita ma azhar tana shiga tun ɗaya saura amma har biyu da rabi ana ta sallar to daidai ne a ce gwamnati ta ba sallah kulawa ta ba ta gwamnati sai zakka daga shi ma wancan lokaci yariman riman bakura ya kafa hukumar zakka ya ba ta kulawa ya ba ta kuɗi alhamdulillah jihohi da yawa sun ɗauka yau sun sokoto na cikin da ake alfahari da mu ga sha'anin zakka ba wata gunduma da ba ta fita zakka yanzu ta miƙa ma hukuma wadda take karkashin mai alfarma sarkin musulmi tare kuma da kulawar gwamnati ku wa'azi shi ma wa'azi hukumar kansa gare shi amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar iri biyu akwai wa'azi na fata baki akwai na doka shi da tsayar da hukumar hisba wadda alhakinta ne in ta ga an saba ma Allah ta hana ta ja kunne ta yi wa'azi idan ta kama ta ɗauka ta miƙa ma hukuma su ma wannan yana cikin abubuwan da wajibi ne a tsayar da su a kowace jiha ba wai a kowace jiha ba a kowane gari ba a kowane gari ba a kowane kawai a kowace tunga ba dole sai gwamnatin jiha ta yi doka ba kai hakimi ko mai unguwa kana iya kafa naka kwamiti na dattawa wanda za ka ce su sa'i da duk wani mugu abin da ya bullo a hana inda akwai wannan wannan cacar ta zamani da ta bayyana wanda har cikin azumin nan ana yi ana yin ta a gari da hisba sun zo sun hana ta amma hizmar ba ta da ƙarfi saboda ba ta da ɗaurin gini ta ma rabu kashi-kashi ta rabu gida-gida akwai independent hizba akwai hizba association akwai hizba commission akwai hizba ba ruwanmu sai ka tambaye su kuma a'a ba ruwansu da duk waɗancan ɓangarorin guda hmm? wata sabuwar ce ta kullu hizba hudu ke gare mu kaga babu babu babu ƙarin gwiwa to daidai ne a ce hukuma ta yi tsaye da inganta sha'anin hisba domin tsawatar da masu sako da masu yin laifuka da kuma kai su hannunta su ga hukuma idan ya zama dole to sannan sai wa'azi shi ma bangare ne na amru bil ma'ruf wannan karantarwar da muke yi a cikin masallatai cikin azumi ba cikin azumi ba makarantun islamiyya makarantun zaure wuraren hadda ƙur'ani duk ya kamata ce waɗannan suna cikin manya-manyan ajandu na gwamnati domin da su ne ake gyara al'umma kuma abinda 'yan najeriya suka rasa tun cikin 90s wanda shine kishin ƙasa ba abinda zai musanya musu da shi ƙasa ta ci gaba sai saba mutane tsoron Allah zaka idan gwamnati tana so a kawo ci gaba ko ta samu mutane tsoron Allah shi kansa kishin ƙasa wani yanki ne na tsoron Allah mu ma a masallaci muna koyar da kishin ƙasa kuma mu koyarwa ashe ba mu nuna muku muhimmancin gyara garinku ba mu nuna muku muhimmancin tsabtace garinku ba mu nuna muku muhimmancin bin doka da oda ashe wannan duk nuna kishin ƙasa ne da haka daidai ne kuma hukuma ta kula da wa'azi ta masa gata ta ba shi kariya ta kowace fuska da farko dai a inganta ilimin masu wa'azi akwai wani nau'i na horaswa da wayewa wanda masu wa'azi suna da bukatar su. wani mai wa'azi bai taɓa tsallake bodar gare su ba san wani da kansa ya gama yace bai taɓa zuwa kodan gare cikin ƙwariyar sakko take bai taɓa fita to kaga wannan duk wanda aka wasu abubuwa bai iya gane su amma da za ka ɗauke shi ka kai shi kwas lagos ko kano ko abuja to zai gamu da wata wayewa wadda bai saba da kuma ya gamu da wasu malamai ire-irensa kai don me ake yi ma shugabanni retreat a kwashi kwamishinoni a kwashi 'yan majalisa a kwashi ciyamomi a je da su jos ko abuja ko bauchi don a musu wani abu haka su ma jagororin al'umma limamai da malamai masu wa'azi suna buƙatar wani nau'i na horaswa irin wannan ana ɗaukar cibiyoyi irin na jami'oi kamar center for islamic studies a ɗora mata alaki jiha ta ce muna so ki zo ki mana tirenin limamanmu na local gambin kaza da muke ci a koya masu shirya hudu ba a koya musu kula da tsakar masallaci a koya musu tafsirin alkur'ani a koya musu yadda za su koya mu mutane ibada a gwada musu fiqhul imam shi kan saliman yana da fiqhun da sauran masu sallah ba lalle su yi shi ba akwai basira da fahimtar da ya kamata liman ya zama yana da ita bari in baku misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fara wata sura a sallah tana da tsawo yana da niyyar ba zai yi rukuni ba sai ya kammala ta sai ya ji yaro yana kuka can baya sai ya kaddara cewa kukan yaron nan zai fitiri mahaifiyarsa ya fitiri masallatan da ke tare da ita sai ya yanke sura ya rukuni sai da umar <coughs> yakan yi rukuni sai ji mutane na shigowa masallaci yana son ɗagowa amma sai ya haƙura har sai kowa ya samu raka'ar sai ne ce sami allahu liman amma yau kana sauri kana shigowa kana kari Allahu ak sai ka jilewa ce sami Allahu ne liman hamida na ji ba wani ana haka yi <laughs> ya maka wani ne tsaki akwai shi kun san in ya zo masallaci abinda ya samu ya san in raka biyu isko raka biyu in raka ɗaya isko raka ran ne na isuwa masallaci sai ne ce assalamu alaikum ya ce ta kare sai ya kasuwa shi ke nan ta akwai fiƙi akwai imam wanda ya kamata limamai su sani sannan ka diba hudubar jum'a jum'a fa wajen hamsin da uku muke da su ko shekara daura ce Allah ta'ala ya mutunta hudubar nan ya bambanta ta da kowane irin taro a duniya me yasa nace ne irin taro yanzu nan cikin ku akwai wanda ba su da alwala na tabbata kuma tafsirin qur'ani muke kuma wanda yace sun yi laifi ranjim a duk wanda ya zauna gaban lima yana da alwala ko bai da ita don sallah yake jira kuma dole ne kuma ba a yadda ya kare alwalar saboda kaga duk da wari iska ba za a ji a cikin masallaci kafin haka an ce yayi wanka an ce ya sa turare an ce ya wanki rigarsa saboda kamshi kaɗai ke tashi cikin masallaci wani yanayi na nishadi da annashuwa don haka babu wanda ke taba hansa kana hudu ko ana yi wa man masal hasa faqad laga ko tsakuwa ke gaban ka ka taba ta kai wasa aka ce an gaje inda kusa da kai karka taba shi alishi shi ya tashi da kansa saboda kai ma tabin da za kai wasa ce za yi. aka ce ka saurari hudu nan saurari na natsuwa amma duk da aka ce liman sau hamsin da uku ana ba shi wannan dama a shekara amma bai daura ba Amma yi a ce cikin hamsin da uku nan an samu hudubobi bakwai na tauhidi an samu hudubobi bakwai na ibada an samu hudubobi bakwai na wa'azi an samu hudubobi bakwai na caji aha matasa masu kabara Karen affairs a taɓo labarin hajji da yadda ya tsada a yi maganin sojoji da training ɗinsu da aka sa cikin azumi a ja kunnen gwamnati mai kunnen kashi cewa ta daina samun mutane training lokacin da suke cikin ibada ya kamata a taƙaice limamai su san tactics na shirya hudu ba su waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya kawo to duk wanda Allah ya ba mulki da su yake zarabta su alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil su daure masalla gindi su tabbata sun mutunta ta a inganta masallatai duk wanda suka lalace a gyara su hukuma in tana so za a gyara masallatai ba sai ta kashe ko sisin gabo yau inda hukuma za ta yi tsaye yadda take da board board na makarantu ta yi bod na masallatai ta ɗauku manya ta sanya kamar yadda lokacin obasanjo ce shi ne chairman na national mosque yana so a yi gyara ko an yi gyara ko mutane sun kawo kuɗi an yi gyara a gyara masallatai a inganta rayuwar limamai su kansu kullum malam kabiru gombe yana ba da labarin wani limami mai yawan sahau kullum ya zo sai ya wa a sallah so suka yi bincike aka gano sai aka kira neman aka ba shi buhun gero uku buhun dawa uku buhun shinkafa uku aka aje masa kayaki aka ba shi babbar riga ai wala sai gashi ta ci guda ne mai sahu ko a shaida man yana sallah kudin da dawa yake tunan. daga duk cikin inganta sallah ne a mutunta limin wannan fa ba haƙƙin hukuma ya ta kaɗai ba haƙƙin hukuma masallaci ya kamata a ce masallacin da kake sallah yana da alhaki gare ka na inganta shi da kula da shi amma yau in ƙwan masallaci mutu sai dai liman ya kula ba ruwan kowa ga wata fanka can ta tsaya tura na wace wani ke ganin ta ban ce kala ba kuma ba wanda zai ce kala sai da ni dai liman ce a gyara fanka in na yi gajiyar haƙuri ban iyawa daga aljihuna in ce 'yan kwamiti in yan kwamiti ba wasu yayin ce jama'a ku kawo to yan kwamitin ma sun gajibin aljihunsu waye ke ba komai amma kaga mu kaɗai ne fa yan arewa haka da kudancin najeriya har ƙasashen ƙetare duk inda ka je masallaci a susu babba gare shi in fact a kudancin najeriya so da yawa masallaci yakan ɗauki nauyin marar lafiya a kai shi kasar waje a yi masa tiyata daga aljihun masallaci duk arewa in dai ba wasu road na kaduna ba ba sa wani masallaci da rike zato yana iya ajimi miliyan guda a kamus ni dai na ce ban sani yana yiwa akwai ban sani ba a ce asusun masallaci miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu gare shi kuna da masallacin da haka nan Murashin rashin taskai ne da naira hamsin hamsin muna iya tara su saboda yawan to amma babu da tsari kuma in liman ya ce a kawo a ce liman ya cika bara ya cika roƙo malaman nan na zamani haka suke ana nuna min lokaci kuma ina ga akwai tambayoyi daban-daban da muka baro baya ko kuma sanarwoyi da ya kamata a mutu wasu da shi abinda makaranta bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi idan mun kuskure ko tuka harshe Allah mana gafara ya mana afwa ya samu gama lafiya to sanarwa dai guda biyu ce ko uku na farko bishara ce ga waɗanda za su yi tikafi a wannan masallaci za mu sanya daura ta kwana biyar daga 21 zuwa 25 ga watan Ramadan in Allah ya so wanda zai jagoranci daura shine Sheikh Musa bin Yusuf Asad Sunna littafin da zai karanta shine Tazinul Waraqat na Sheikh Abdullahi Dan Fodiyo lokacin tsakanin karfe 2 zuwa karfe 4 bayan azhar zuwa sallar lahasar kowace rana daga ranar 21 zuwa 25 ga watan in Allah ya kai mu sanarwa ta biyu ga masu itikafi muna da tsari kamar da muke yi a shekarun baya duk wanda ke so shiga itikafi a wannan masallaci akwai fom da ake cikawa yana hannun yan kwamiti bayan ka cika fom kaka za a tantance a san kai wane ne idan akwai wani contribution da ake hadawa kuma za a sanar da kai yan kwamiti za su hada sanarwa ta uku maganar kafin har yanzu muna kara nusar da musulmi cewa a yi ƙoƙari a yi rajistan wannan takafun domin amfaninmu gaba ɗaya wanda ya ce assalamu alaikum idan musulmi ne ya yanka wa kirista nama don bukinsu ya halatta musulmi ya ci kun gaya muku inda na buki ne ba a kowa ya yanka saboda manufa ita ce buki malam don allah ina son bayani akan maziyi kai mutum ke gani yana fito masa haka kawai sai je ya aure mana sai ya aure sai ya huta da mazi ya fito masa eh kamar aje ya aure fitowar mazi ya warware azu amma dai tunda aka ce ya da'u sha'abin nan ya da'u shahawat ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mai azumi yana barin abinci da abin shari'a da sha'awarsa saboda neman yadda Allah ya kamata ka nisanci da kanka daga abin da bai jawo maka sha'awa har wanda za ta sa maji ya sai kuma ganin jini ga baki ganin jini ga baki wanda sa ya tsage kuji dai ka fita masa ya zubar da yau kuma ya kurkura ba baya karya azumi ko da a kaddara wani abu daga cikinsa ya haɗe sai mutum idan ya haɗe majina wanda ya haɗe majina shi ma ya yi makaruhi a wurin mafi yawan malamai amma azuminsa ba ya lalace haladu ana ne a hukuncin jalsafin istiraha a cikin sani sannan ana yin a cikin nafila minti nawa rage ya cika wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk